الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاري تبتي الله صلاة يتشي بعمل تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينا نتصفى شبه قبعين فبراير 2015 كالندان ميلادية ya ci gaba da katon littafin alkawa'idu wal usulul jami'a ya a sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala ƙa'idayen gbọ̀nwọ́ bí ogútọ̀ àbẹ̀ kàkín gbọ̀nwọ́ bí bai àbẹ̀ gádánà kó ƙa'ida na gai zakta lafal muta amila yurajih huma dalilan abin ke ba na ya ji mu'amala ke a ga da cin leba ya e, zana na agboka ganin e ga ya gaza ga dalili zana agboka ganin zane kuna da zane shi ne e ba gangani da imi zane layan ma zane da zane e lama ne ko ji gane ako da sauransu a da ke zaguba na ya ji mu'amala ke ba yan wace na misali ya ga da can le ba etiyan sifayen kulawa yan wace koyan lamazo sashiyan man jele ga yana jin abun nan na zagu baba ala kutashi na magayi e ga na limamu shafi ga na mai riwaya ne daga bai imamu ahmad bin hanbali ya e bane cen le ba ya e ce sifayin akudubu unyo Ebo bago ne wajibi na sukun ala kutashi ne egan ya sashiyan man jele sashiyan man jele mai lega a'a dole yo ne ya cin ganin na liye etiyan zi dalili zi da wuja na gbo ga etiyan cen leban na bo na ka ni a shi kuti na ebe na kaku ne da ba zai a shi na wancan ya e kaku ne dalilin na zando labe na ngodo shiga ma'ana kagbo 50-50 na a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullah na tarjiha tuji masukun ndoku ya ruju ila la'asli na lashe ba da asali ko kasratul qara'il al-murajjiha ko e ya kundoyan karinatu wa ma shi ba zalika biye na biya cin ga gane nan ga malaman shiga izak izak talafa fi shartin aufi ajalin fal kaulu man yanfihi li asla adamuhu aga da cin le bai tiye ko ya tiye lokaci ya ganza na agbo ka ganin ga ya ganza na ga nan yabo ne ne ya asali na sukun jiki a nan dabuwa kin wani gama ba abuwan dabo amma ga da can da ba ya eh, ce in ba aibu na dan yanna na da na na wani zumayen na miyoshi na bu aibu da lowon kashin aibu na dubu da kamin shi na yanayi asali na a gato aibu na jiwu da zuma wa washi na wani go nisa ngole ebo yi jin more clarification ya gane nan takada na dana ewo ne kun takada na zuko ne waki naira shi kuyo wacce bai ga ya shi gangani da ni nke akúnyàwó yìí ṣe ní bá ti bí àlọ́ miga naira shi miga mi akun waga naira gwegi waga washo kuyo ko ngole kaga ga ala kuti aji e ga ladi kiyan hmm e ga wace bai ga gikini bai zo in ga kaku na mi gami a shi takada na mi ci gami a ya naira shi nan murugutu mi labiyo mi magawagan murugutu wa labiyo magawagan mi da canja halin ya tori sai ce kaya wa mi ci aka babu gan naira shi ya buga gaji wa bella ya wobe zuma gwe receipt na masu gobo dana duplicate receipt mishi mashi na wa ale gan mi na ga naira shi ba ne gan buka gan ya wani muraji hatun da ci dambu ko amma ga ga receipt na agogi ka ba kan ga ga naira shi mai kuya sa amma mai na agogi ka ba in the name of na mai kuya ya ga waya buka ga ni ko ya ji gane wu kuma misali wabe ga mai asali e zana di time ye prize na iziyo ni na wuka ya na ebo ni ya alasulu hmm? kaga wa shi wa can ofe jikiyo ofe lo bandoci kuyo ko kuma misali banin na wata kadan na shi gangani da ni. mi ne, yadda yi lebuwa da sauransu wato waya ni wace da wace yan maje wace ta takadan nali dole albayyani bil khiyari malam ya tafarraka zane shi na bi zane ku ne ade kiyo ade tsakala ganin amma ka kuna ga aga tun daga majalisu la aka biyo ko ta ga mafi duwani na wale ga wace na jikiyar eh binding kí wọ́n á binding eh ní jẹ́ wọ́n albarka ni wọ́n dole zandoro nga tabbatar je eh miya kuna waga wa mashi wa mawaya ni ka na mashi ya wai wanda mashi ne wa alega aibu na nan waga da ga wudan buwana a ga to aibu na bibiyo zuma yake eh zuma na washi na inda go ga ga mi gato mi ga yana na shi mi mal nga wale litafi na na ma ami na nga wale auji kiyo o si li bene ma na takada ala mu bene ni a du pe ti bene gba ni na mi ga du pe ti le mi ti bele page ndo ti yendo ba mi ga la jire wani shirati na gafiru daga babon na gbanin nan wacce bi Allah yau ci ga yadda ci ba feji abin ba peja abun naji ba abun bangwa da kaka ba ga mujalladi ni biye ba a mai ne content ne mujalladi ni guba ba wani halin na gbanin nan kiji faruwa na ya tun da ci a tsami ba abun shot ko a shekh abdurrahman ibn nasir sa'adi ci gan sayin tasawa almuta'amilan wa lam yakun li adi ma murajjih tasaqatat aqwaluhuma adiki da guba ba ne ji me shi me kuna ko Ka ari ya kun gundura wa wale gan e ga guba ba gashi irin ni fa ta halafa ba ga ba je ku wa ya tafasa khani in lam yarda adu ma bi qawli al-akhar wa ma legan aga wace na gan kaga zan ne da be gaza ne yana e ga na maki e ga na gboka ga na abake zagu ba ne zane je kuma ne be zane shi ne aga ade chen leba e tin price ye yona wa legan zana control price ye kan zan mi akuna zana akuna sabu hadisin ibn masudi na gan wani annabi sallallahu alaihi wasallam gan idza talafa al mutabayi'ani zane shi kuna bai zane shi ne aga da cin leba walaysa bainahuma bayyana madiya ribe takani ba fal qawlu ma yaqulu rabbu sila zane gan kayuna sakan ne wa kaza mi kun ewa ne wa kaza mi kun rufuta ne wa kaza mi kun eda ne wa kaza mi kun litafi ne wa kaza mi kun namba ne wa kaza mi akun ko ji gane akun Auyata ta zaraka kani ko malaluwa eh kan zamiya ko kawa shafe lu an ja an dauna shekul islam ibn taymiya na kala sallah sun ga annabi sallallahu alaihi sallam ga idza talafa al bay'ani wa laysa bainahuma wa wala wala bayinat baynahuma fal qawlu ma qala al bay'u aw yataraddan al bay'a aga da cin bata kan zane kuni bai zana shi ne wale price zana ga gaya kan zan miya ko na mutu ziyo zanen kayu na kaga wa shi wa caye ma bai shi a cin da ti continue a nuru wa zalika li an iftilafu ma yamnau taqdir taqdir al-iwad ya e gwada cin ba na nga ke kala daga anini takdirin yana kunya nan ngazo ko faka annahu bai'un lam yuqaddar fi al-iwad cewa ga ɗan ya kun yo biye shi na iwadu ajin takdiru an cewa ga ga ka ga ganyen nan zuko na rashi tun kun hmm zane mai kun zane mai zane mu mun kaya nuna ga naira murguni bai na aguwe nga mu ya kuwe mu yo wa kanwa ko nga ke be ga naira shi sun chatu na agutun 105 naira nga mu ya kuwe wa ke wa ke na ga gaza nuru bai ga ga daga na da cin na ina ina ina ba na ga ya dawo nole wa ji wa ji walbayu ya kulu zane kuya ne gan larda an tuba illa bi kaza mijin da na kuyan na na sai bai wakan zai fayar radiya almushtari bihi wa illa fala fala bai a bainahuma na shi na gaga shi a cikin ga lushi kan ma sha mun na kuma shi da sakani ba walau lalbayu ya rudu bi saman alkalil lam yakun ikhtilaf aslan e bonne zane kuna ga je da biya waje gingo ne to tin le ba so abiya ina wagan ya biya ba bonno bai ne ne kiyo idza talafa almutaamilani rajih aqwahuma dalilan da guba na ga ku ne be zane shi ne aga da cin le ba ale ga ga ziyo eh eh eh ga da dalili ga ma ne ga zibo ka misali gbani wa ga washe wacce ne yace ne through internet aka ne ga to eh kaza na ga washi da ne eh wi 10000 naira wa ga gashi click wa fe click a a kan a card number atm card ogun wey a withdraw ten thousand which from your own account wọ́n fẹ́ lágùnbó àga àdírẹ́sì wọ́n lágùnbó wọ́n fẹ́ dikẹ́ wọ́n aga lá àdírẹ́sì gùnbó àga email lágùnbó wa email bo a phone number lágùnbó wà fẹ́ phone number bo aga send ẹbọn náà ọgẹ́jì send gbá ní send aga print àfẹ́ print ẹ̀ lè sí ti tiẹ́ kakùnà abẹ́lá káàdì na zugun náà wọ́n ga ten thousand gan aṣa nkílà àṣà was ready ten thousand account tó bọ̀ kó eight thousand yẹn gan. zàwọn náà kún náà àgbọ̀ká gan yẹn wẹ̀. ebo na alama ewe daji bi enwuci na aga kune ngalo ti veji wa email lagumbo wa phone number lagumbo wa card number lagumbo wa kaza lagumbo wa send yigwa wa buy yigwa wa print yigwa pata kiyo we daji bi shuru te ku kunne pata ga ga don nani pare dalil za boka ga gane wu mm. ta kuma misali nan sai za lo supermarket da na ji baligi mai bi hankali in shetiya in ɗewoye in jin wawa in da dakon kwanan bakin supermarket yau in begi ba kashi yau ganin sun kashi a ce yun gaga kiyo kashi a ce yun gaga eh in ja la kashiya kashi a ga wasu kun gano nga machine wey la withdraw yen wa che withdraw from central account yen account yen boy bugon je san wa ba waya waya mo fe la ATM card gun en pa ne saro mo to fe yi pin number gwa de ferons kaza kaza kaza fe withdraw from his own account mo fe la ton print yi wa ni a fe print yen receipt yi inde tumi gan jina zugun la kila a cha kan le so make tuna akawa dalilan babun nan ba ka yin akawa dalilan ya eh mm. kunji e bogo wale zane kune be zane shine aga de chen le ba zi dalili ugbo ka ganga yin de e waza babu nan no no um wale ga dalili kagbon nan wuce karayi da sauransu misali banin nan ẹba bèé ní ṣíṣì kúyọ́ ọkọ́ ẹba bèé ní jíkẹ́ ẹba bèé ní ṣíṣì ẹba fẹ́ bẹ́ ṣàṣẹ́ kadé àṣàwọn ọmọ ya inú ya inú wọn lọ́lẹ̀ na náà náà tún zà nẹ́ẹ̀dẹ̀ dáa náà ṣẹ́ka náà wọn àlọ́bà ibo ènìyàn àfúlù náà wà á kásìnà mí kùn mí zuwa bi ma ne na al'asulu na ya waye dumbo shekka na wa bi mu bi ya al'asulu na ya eh di shek ashan mu ya yin yuli ani ashan mu yuli ako ngoli shekka na lo bandoro shekka na bi mi kiyayen wa ga al'asulu na ya za a da kissa dan bu yanayin zagi guba amagi a tegi la'ashishi ma kundin ci bai wance gizo ni lagi wani gizo ni jikiya wani gizo ni lagi za a ci da ba a nabi dauda a tu ba a nabi dauda na sukun a o. dawuda hukunci ba ziyo in zagi na tsohon ga ganin ga yi gayo a ci hatiya in zagi na tsohon titan na sukun ne ya ji damuwa ta sun a ci kuma a nufsirma na nufsirma ne ga kijin haka ya tayu annabi suleiman gan nga jaci ale biya bi on le ginu gun fi guba gun gan fi zan do la kan fi gafi ila gina tun wacin nga kiyo nga ala wa ga fi ah, guba yabo zan do la kan fi gafi na te tin yi daga nga ina gun fi guba na wa ji kiyo alawa yayin wanda bi won ci ko tonne anabi suleiman gan eje titan yi yo ngole kara'inu yuzi bayin da ilimi ya alfirasatun ta dictating yan so kuyo ko e wogo e kone je la eh, la gbo gan zi e gan e e zi gbo ka gan da soros na onji kiyo ndokun ga sar misali ba ni e ba e zi ba ga wuwo imigan wujiya wale ga galibi zane je ji amfani ga jebanci dukunance risho da soros na biyo in za gi wale karanu na ga ayu zini ta to imiyan wuri nan ko e ba be imi fe do sun zi wuro ni zi un fula ba ga wuwo gole ene karayinu ga ene karayinu alawu ne kiyo galibi zane ji amfani ga iri ne ne biyo ba a gija ga to e ba jiki e ba wọn ko iji gane wu so iga to gi ba wannan wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa dika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu